To madalla masu sauraro sannunku da kokari abokanan aiki za mu dora daga inda muka tsaya. Amarya mai leƙe kamar yadda abokanan aiki masu tauna da cikam suka faɗa mun tsaya inda kika ce kina buga waya sai kika ji mutumin ya akai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oke na buga waya na same shi mun gaisa na ce mishi haka ake rayuwa ka tafi babu aiki babu komai ga ciki ga yara. Sai ce aiki kuma bayan na bada sako ba a kama sai na ce mai gaskiya ni ban taɓa ganin sako an kama ba an dai kawo su ɗaya da su ɗayan nan ba a kara ba. ba sai ce to shikenan ya haƙuri babu damuwa ana cin haka watan haihuwa ya kama mm. da aka tashi aka haifi a maza biyu ana igo ba suna yan gidansu dai suka zo barka mm. suka ga yara dai suka ce yara masha Allah manyan ɗaya kamar sa ɗaya kamar kakanninsu da yan biyu du maza suka suka yi barka suka ce aiko za a gaya masa aka yi mawai aka ce masa na aka ce me aka haifa aka ce yan biyu ce kai masha Allah Allah raya hmm. ana ibu suna kakansu izu yi musu hudu ba bai da ba shi uban ikai ka gudan su bi da kayan jare da haka ne hmm. kuma ni wallahi an ta asma wata da harwa bai taba min kayan barka ba dan ni ban san ma me kayan barka ba hmm. wai kayan da fita suna haka zai wa su kai amma ni ba zai min ba saboda a tariya bayan malaman ta baki da zai wani auren ina da nira kuka kayan lefiya na yi kwasa na'i ana aka kwasa aka haɗa aka yi wa waccan amaryar eh. wallahi ban bai ibina je kayan mata tunda shi da ma mutum ne dan aure aure to bayan nan ya dawo ina tsanin yaran wajen watan su hudu mm. sai ya dawo gari ya dawo gari aka yi masa ya ce gashi dai ɗaya ɗaya masha Allah mai kyau ɗaya dai gashi dai ba mai kyau ba haka dai ba ya taimaka maka mai kyau ba kamar ya ban wai irin mummunan nan ne ɗayan? Eh mana. Ya faɗa a gaban ki kuma? A gaban wanda suka kai mai yaran. Wai ya ga ɗaya fari daya ya ga ɗaya fari ɗaya ba kuma kin ga shi ma uban nasu dan baki da ba na fari bane. Eh, amma ya kushe wancan. Eh, amma ya kushe wancan. Hmm. Ni karɓa dai haka dai ije gidansu ice ya ga yara masha Allah tun da ya tafi ya karɓi yaran nan kinga bai taɓa mana aiki ba. Ba sabulun wanka, ba sabulun wanki, ba man shafa bare kuɗin abincin su ko wani abu ga kuma nan biyu a gaba na manya su ma. Komai hmm. sai dai a gida mahaifiyata ko yan wani haka dai wanda ya ga Allah ya ga annabi ya taimaka. Dan ni wallahi mantawa nake ma zubin da rayuwar sun me tunda ba tallafa mana yake ba idan kuɗin makaranta ne ba zai biya sai dai a biya wa yara komai da rayuwa ɗauye su duk ba zai ɗauka ɗauka ba mm. to nan dawa dai sai cewa to shi fa yanzu yana so in koma sai ce ban gane kana son koma gaskiya ina so ki koma saboda ni fa ba fa sakin ki ne ba na ma tafiyar dare sai ce mishi eh to gaskiya ni yanzu ba zan iya koma gidanka ba na riga na haƙura kai ko kai ne a wutan maza abin da kai mun ban ji daɗi ba mm. baka yi zuciya na adalci ba wajen wata nawa tafiya ce yanzu haka za yara da suka yi wajen wata hudu za ka dan ayan yi haƙuri haka dai kowa ya zo a bada bakin yi haƙurin koma da ƙyana ce ba zan koma ba mm. ana cikin dai haka dai yace to gaskiya shi yana so in koma idan har bazan koma bazan ga abin da zai faru ni kuma ne faɗi wannan magana sai ya bani tsoro sai na amince mishi nace ce mishi to babu damuwa zan koma ya da kana yace in haɗa kana haɗa kana muka komai da komai yace ya kama haya a wani gari na ce masa to na haɗa kana a gida ma ba a sani ba na ebi ya maka koma kamar ya ba a sani a gida ba babu wanda ya san lokacin da koma na biyu saboda yi min furcin idan ma ban koma ba mm. zan ga abin da zai biyo baya to amma kuma sai ki tafi baki ga iyayenki ba wallahi ni da haka kawai na bi shi an ta asama muka je can ma zama a gida din aka mm. ringa faman nema a gida ga waya na ba waya a hannuna ya kwace wayar ya kashe ta su iyayen ke aka yi kika sadam sadam kika fita kika gaya musu me dalilin haka lokacin ba sa sun tafi unguwa kawai suka da suka neme ne suka rasa kuma ni kan da je ni gaskiya ba wai irin gari bane irin wanda zaka samu nan ba ka kirawo mm. tun da garin ma ba irin kasan nan bane wani kasar maka mm. tabbacin to kuma garin da je ma dai babu irin kamun kai aran daki aka bashi kawai kana da ka sai ga sauri da budurwa sun shigo sai a basu guri haka za su zauna ko makamancin haka ban gane a basu guri za su zauna ba basu guri za su zauna zanta ko me tunda ba ɗakin shi bane shi ma an ɗaki aka bashi nace mishi ni fa na ga zaman nan ɗakin nawa aka bashi aro me haɗin da mutanen ɗakin na wani abokin shi ne aka bashi aro ban san me haɗin shi da mutanen ba to dai lokacin ana yake kasuwanci sai yake zuwa neman kuɗin sa mm. anan suka haɗu in na ce mishi na sai ya ce ai za mu koma ba yanzu lokacin koma har ƴaƴa suka girma suka shiga shekara ɗaya in baki labari ni dai muna nan jagab jagab amma a hakan a wani zuwa lokaci ne iyayenki da iyayensa suka san cewa kuna tare da shi ko kuma ba a neme ki ba tun da kika tafi dan nan ba a neme ki ba an neme ni a gida sosai kullum ni ma in ce masa kuka in ce masa ni gaskiya gida zan tafi mm. iyayena tun suna tafa min sauka da Qur'ani an rasa ina tafi da dai haka na fada hayyaci na ina mai wannan kotoke na to buga waya a gida ya sanar mana tare mm. to shine fa buga waya a gida aka sanar mana tare aka ce amma kuma abin da muka mai kyauta ba zan bi shi mu koma hawan nan garin ba sani sai na ce to ai ni kai ga abin da ya mun na tsorata ne kuma na ce zan koma din ma a lokacin ba za a banni ba to can ma din dai muna can wahala ya ce yau za mu dawo gida gobe za mu dawo gida ina magana sai ce yanzu ba yanzu ba da dai lokacin da za a dawo gida ana haka dai rayuwa daɗi babu daɗi ga babu wani abinci isasshe a garin kawai katsarar nan sai ya zo ya ce min ne babu wani abu isasshe a garin ko kuma babu ma abincin isasshe ba kuma abinci mai daɗi a garin haka dai da na girki mutane suka da abokan shi haka dai suka suka ce a ringa cewa kuma ta wani ta iya girki kaza kaza kawai na sai ce min in ba hali in koma yin abinci mai ina kaiwa bakin titi ina siyarwa sai na ce mishi na siyarwa ke ina siyarwa in koma tuwo to na ce mishi kai gaskiya ba zan ya ba ita kura min sai na sai na fara wannan sana'a abinci ina tuna abinci kullum ina fita ina samuwa kullum ina fita ina samuwa ina gida ina ciyar da shi kawai rana kwatsam sai muka da uwa uwana a gurin a gurin sai da abinci a gurin sai da abinci ki tubus kenan aka yi mugun ka tubus amma ya gane ki kawai ga miki yana kallo ne yana zuwa gurin na ganshi kawai sai na fuska sai na tashi na shige wata rumfar me bari ina ta wance wance wance ni dai ban magana ba shi ma kuma yana gani kamar ni ce kamar ba ni ba sai na shige na buya na ki mm. har sai da ibar gurin na fito na cigaba da sana'ar harka ta na da gida na gaya masa yace ba dai shi da ba sai dai in kawai dai ido na nuna min shi na hanga da mm, kan na gaya masa yace ai ban ga kowa ba sai dai saboda ba wanda zai san muna wannan garin a cikin inda muke a wannan ƙauyukan mm. da na ce mai to shikenan amma ni gani ido na dan uwana na gani wallahi in gaya miki ni babban abin ne faɗuwar ta na a gurin ta a sama'u mm. mutanen garin ba su da al'ada mai kyau kina tsaga sai ki ganin da mace kawai suna rayuwa al'ada mara ma'ana suna abin da ba shi kenan ba in na sai mu tafi sai ce lokaci bayan za mu tafi ba din na na ƙara ga yara in bi in rasa yaya zan yi da su baya rike miki su ina yake rike min su sai dai fan goyi ɗaya yana hannu har suka fara rafe sai dai su rafe su nan yawo su nan yawo babban abin baki labari bayan mun tana mishi to ni gaskiya tun daga ƴaƴan biyu bari ga tafiya in ya so na dan wanke min kwanuka yana eh mala yana wanke kwanuka yana mika musu haka dai abincin mm. tun daga yara biyu ana cewa yara sun yi ɗauniya sun min yawa ga aikin abinci sai cin ya tsab Allah ya kiyaye ba zai iya ba kuma babban abin sai jiga an zauna ta cewa wai ana so na ana so na kuma ni na ce ana son ki eh mutanen garin ba da shi muke tafiya talla abinci ai cewa shi Allah ma ya kiyaye yaya ba zai bi ni wani sana'ar tallan abinci ba sai dai in je in nemo masa yana inuwa mm. mutane sai kiga an zo an ce ana suna ana suna to ke kin biye su ba ya za in biye su garin ne ba mu ana ni dai har yanzu amita nake mai ko da yaushe mu tafi gida mm. sai ce min da lokaci kuma shi bari da miki bayan ta asma mutum ne mai irin zargin nan mm. kafin mai auren kuma a yanzu ma lokacin da muke wannan ƙauyen inda a ce irin zuciyata Allah bai tsarkake min ita ba Allah ya ga zuciyata da zan iya fada ramin halaka da ya sai sakance in nemo kuɗi in kawo masa in in ka shi ba zai je yi ba to sai Allah ya tsarkake min zuciyata kuma shi tun kafin auren shi mutum ne dan zargi kowa ya san shi abin da kai da abin da kai idan ka ɗaga waya aka kira ka sai ce da maza kai waya mm. idan ya zo ɗauki waya ka duduba sai ce ba an cika ce kaza na ce ya ce ƙarya ne maza cika kira masa a waya mm, to ke kina kiran mazan ko kuma wallahi tallahi ban taɓa kiran maza a layina ba kwata kwata ba na kiran maza a layina in ba ƴan uwana ba ƴan uwana ma sai mi sati ɗaya sati bin mi mm. waya ba bare kuma muna nan ma ƙauyen wa zan samu mi waya da shi garin da muka je babu sabis babu mm. cikakken nomba irin ba lambas ba irin ta 'yan Najeriya ba ce lambas ta fita daban ko a yakin ce babu sabis waya ake kuke yin waya sai dai shi idan ya fita can ya je wurin sabis ya samu sai kira musu a waya su gaggaisa sai ya ce ai muna taron Allah ya mun kusa dawowa garin Kano mm. a haka haka fanga miki har ida da ni garin Kano nan muna ta tafi wannan ni dai a wannan gidan kullum na gaji da shi yau a kawo wannan saurayi da yan mata su yi nan su abin da ba shi kenan ba in na faɗa a ce ba a gaban ki ake abin da ba a gaba na jiga suna rashin mutu suna abin da in ke kanki ma ba ma ka iya kalla an kalla abin da suke ba rayuwa ba ce mai kyau in ne masa magana sai ya ce akwai dai lokaci kuma ya gaya masa na ga wani daki dan haka zalaka mu tashi mu ban musu ɗakin su neman mana wani dakin mm. mu ci gaba da rayuwa mu canja gwani tunda shi ya riga zuciyarsa ko da shi ake ɗaki a ya afta a nemo masa a bashi. Mm. muna tsaka da haka wata rana muna ɗaki muna bacci cikin dare mm. kawai sai muka ji bugu wani abokin na shi da ta yarinya a cikin maye ya ringa bugu ya buɗe cewa wallahi to yau sai mu ba su ɗakin su mu nemi gurin a daren a wannan daren sai nace hasbin Allah wani ni'mal wakil mu yanzu ina zamu je a nan daren tsaka sai ta ce ai akwai wata rumfa ta mai biredi na taba ganin wannan dan wannan na ce miki na buya mm, ke kika faɗi rumfa shi ya faɗi rumfa yace mu koma gurin rumfa mm. muna koma gurin rumfa aka samu aka ba mu tabarma ga sanyi ga shi mai da lokacin bai tashi ke na ka irin biyin daren nan sama da mm. haka ma yana tun da gari ne haka dai babu mafaɗi mm. muka koma da wurin muka je ba mu tara kwanta a gurin ga sanyi ga yara ga ruwan damina mm. haka dai muka kwana a wurin muka wahala To amma a rumfa ko ci gaba da kwana? A rumfa muka ci gaba da kwana mana. Shi mai biredi ya yake idan zai Shi mai biredi da ya ba mu tawar mu sai ce mu ja gefe can mu ringa zaman mu a wurin shi kuma yana sai yana kasuwancin biredin shi da dan nafa shayin sa mm. da abin da ba da sa. ba a wurin kowa ya zo ya sha shayin sai tashi tafiyar sa. Ice mun zan kuma haka sana'a abin ce mai ba zan iya sai dinga fita yanzu yana nemowa. Mm. Daga irin alagarin in ba ka ba ni gaskiya na gaji ko da bara ne zan je in bara in nemi kaina in koma garin Kano da yara na ba zan iya ba saboda yara sanyi ne ma ake taba yara hmm. duk fuskar ta hukumar an rasa amma duk a garin aka rasa wanda zai taimake ku kin a garin yake sana'a duk a ganin yake sana'a to ba sai yana da halin da zai zauna da mutane lafiya ba tunda duk abokan nashi irin abokan nan su ba su abokan na arziki ba hmm. yake rayuwa da su a cikin garin to amma da kika daina sana'ar eh, girke-girke da dafa abinci tuwo-tuwo kin ce za ki bara kin yi bara? eh lokacin da na ce masa gaskiya idan bai je ya nemo mm. abin da za mu samu ringa safa ni zan fita in bara daga nan kuma in san an samu zan koma me yace amma ba garin Kano tace shi ba zai yaba idan zan yi kuma in je Allah ya taimaka shi idan ka san eh nace amma ka san idan na je na samu nai ni fa daga nan Kano ta tara mu koma ni da ayana ba zan iya ba mm. haka ne kullum baki labari yace zai yaba wa shigar da ibi ayana tafi bara dama ana bara a garin ana yi na fitan baki labari na haɗu da wani sai na ji a ringa cewa a taimaka min da na annabi mm. haka ne mai wai bara ya kike bara annabi in maka yi salamu alaikum sun ce a taimaka almada take bara ga in bi na na gaishe ku eh. masu hamsin masu ashirin su ba mahan to mun ji kin ce masu hamsin masu wannan kuma bayan kin ce mana kasar ba Najeriya ba to ina irin kusanta miki irin yanayin kudaden su na can ne mm. abinda da na fara suke ba sa eh suke ba wa na wala irin zai kusanta miki anna da wani yake cewa bai Allah ke in Najeriya sai na ce sai ko kudi irin na yan garin mm. ya bani maka da maka da yayi bara ta wannan ranar muka dan samu mu kuma dawowa dai gurin wannan rufin mai bire da muka zauna. Mm. Amma ya san kin yi bara kuma ya zo? Ya san na yi barar. Shi bai canja ba bai taɓa kawo girki ba abincin da ba abin da yake Ba mm. abin da ya haɗu ɗaki shiga ɗaki kwanta ƙarshe da an same shi an ban mai buredin nan ya sa tabarma da fulo ya kwanci ya yana miƙe gina bacci. Zai nemo in kawo masa ce ga abin da za a siya yi kuma ce ba za a mai da shayi a sha. Mm. Kuna yi wa mai biredi ciniki. Ciniki kullum haka rayuwar take a cikin wannan gari da muka je mu. Kuma kika ci gaba da yin bara to me faru da ci gaba da barar taki? to ina baki labari wannan kuɗin da mutumin ibani haka dai inda da na yau baran na dawo sai nake dan tara kuɗin nake boye su mm. da kaɗan kaɗan bin da bana so ya sani har ta kai ta ka isa ina dan dai ajiyoyin haka dai kuɗi mm. sai na aka sai yake cewa an bashi kuɗi yake cewa kai ka je kai mun bara da zaka siya ba kai me hana ka je Mm. kai bar ka samu sai na je na shawari na samu kai ka ce in baka na ce masa ba zan ba baki har ta kai ta kai mana kokawa dan bani da shi a wannan gwar har mutane suka san me kaddara ko ganganci na ce ga halin da muke a gurin rumfan mai shayi a gurin shayi ba ku fada cikin garwar shayi ba A ai ba fada cikin garwar shayi ba an ta sama'u har aka ake cewa me ya hada mu ce kun ji kun na ga ya ja dauko da kanu ya kana garin nan ya aje sai zan je in yi bara ga yara in bi a gona ga yaran su su ga bi da ma masu wayo ga in bi kuma kin ga yara hudu kenan duwai du hudun da ta da MB kika ta ai du hudun ma tafi da sun baki kila sai da ya ci gaba dan MB an sun tafi yanzu da aran me shayan kuke da aran fan me nan muke kwana muke tashi in ba kila an ta asama'u to ya kuke yi da wanka ko tsugunno ko wani abin eh to akwai wani gwaji haka da aka dan kare shi kamar irin gurin wankan nan ne mm. idan zan je in dan yi wanka zai dan tsaya akwai gurin ya kare ni shi ma haka in zai yanka zai dan tsaya babu murfin rufewa babu dai murfin rufewa irin dai haka dai guri aka dan kewaye shi da abu zai tsaya dan kare shi haka dai in ya ne ma saka ma an je yanka da sun musu wanka musu abin da zan yi mu da dai gurin dai mu zauna kina nufin in wani zai yi tsugunno ko wani abin sai wani ya kara juna a tsakanin sai mun kara juna a tsakanin mu gaskiya ana iya ganin ku kenan ana iya ganin mutane suna iya gano mu da waje in aka wuce ana gano mu da waje shi yasa to ba ki labari akwai lokacin da anta asma'u ina wannan gurin na kwanta haka mm. ina huta ina shan iska kawai mutum ya zo ya nemi irin wannan makaranta ta banza ta yan shasha da suka saba mm. kawai in gaya muke yana zuwa babu mace babu komai ya hawa rufe da duka wai rufe ki mutumin kowa shi da muka tafi da shi mijin da muke a eh wai dama haka nazo nake rayuwa a garin nan biyas nake gashi nan me ya kawo wannan kai na izo yake gaya an gano mm. nace mishi ni wallahi ba abin da an da shi da kar aka samu a wurin akwatin a nan shi nace dama ya saba dukan ki a tunda kuna gida shi dama ba shi tsangwama da kai tsangwama ki sai kai miki mari ko kuma ya kai miki duka kuma sai jikin ki zai gaya miki haka ita wannan rayuwa kaddara ko ganganci jaffa akan ni sai da yamin wannan farcin ya ce ba haka ba lokacin da nake ce mishi ni ban kuma ba ce wallahi ban kuma ma zan gani duk akan haka fa na biyo shi wannan garin miki wannan rayuwa ta cikin wahala mm. na ce mishi ni gaskiya na don doke doke kuma dama ga wannan kun da baki labari na samu na bar na iya cewa sai na ba su muka ringa damban nan na ce idan ba hali ni fa gaskiya ba zan iya gwara kuma komawa ta bara a gidan ina kuma samuwa sai in tattara kuɗin sun kai inda Kano shi ba ba wata sana'a da yake shi ba wata sana'a yake yana dai sana'a amma kuma koma garin sai zuciyar eh, ta mutu din nan da yaga kina turo yawwa sai ni in fita in nemo in ka masa mm. shi ba zai yi ba Mm. gaba ɗaya aka rayuwar muke a cikin wahala cikin tashin hankali na baki labari an ta asma bayan mm. na fara gajiya da baran nan sai nake cewa mai shayin nan tunda ina irin soya kwan nan mm. haka irin da soya kwan ba iya ba ce tsakanin mu ne da su zan so irin namu wani zubin da ba su cikar daɗin sa sai nake cewa mai shayin nan to gaskiya ni na fara gajiya baran nan ita to tunda zaman namu haka ne to ga shawara mana ringa soya mai kwai suna zuwa matasa suna siya a gurin shi irin wannan kwan na da nake soya na ci sai nace mishi to ba da ma karɓi irin wannan sa nake ɗan. amma kin gaya mijinki ya ce ma na gaya masa da irin da irin da ya amince haka dai to haka idan haka a zo an taru zan ka kwai haka kayayyakin in soya musu da irin yar talin da wake nake dafa masu irin namu da fuwar yan Kano suke ci suke jin daɗin sa to shi ma nan dai sai dan fara zargin mai shayin nan ko da wata alaka a kanan mai shayin ni da mai shayin nan ma to ke wannan zargin da yake tayin ko wani abu ko da ya ko abu a ƙasa kika boye mana babu wani abu a ƙasa hmm. hali ne kawai irin nashi babu nace miki wani abu a ƙasa kawai hali ne irin nashi da ran da in ga miki zo ina cikin sunan wannan Instagram masifar nan ma dan bai kawai mana muka kusa fada kan garwan mai shayin kaddara ko ganganci a gurin mai sha mai sha ita to shi fa ba zai iya ba zai iya tashin mu tattara mu koma inda muka fito dan dai aka ta ba mai shayi baki ita to ai shi ya da wannan fitina kullun in zo da abin da zai ce mai kullun in zo da abin da zai ce masa gashi dai shi yana da mu zuciya dai amma shi gani yake ba haka ba to ni kuma na da wani dan kuɗi na bana nake tara su sai na tattawai ana gaba ɗaya su hudu muka zo ta sha hawa mota. Ko ba sa zuwa makaranta duk a wannan zaune? Ina zuwa makaranta. Kun kai kamar shekara nawa a can? Mun kusa shekara biyu a wannan garin. A garin? A wannan garin duk har sai da aka yaya wannan yaran. Da su ake zuwa su wancan yaran ba sa dan taya ki ba su girma ba su dan taya ki. Ba su girma ba irin ba su irin wayan nan ba. Ba su iya tunda su kuma aka yaya wannan yan biyu a can din muka to ta sha ba ki labari za mu hau mota Kano za mu tuni da yara. Dan ma ai biyo mu izo muka ringa dan ba isa mini da kena a idona. ido ya kumbura muka je gurin wani alkali a garin hmm. aka fara mana kes da shi a can garin a can garin me ya haɗa ku na fara ya alkali abin da yake faruwa a kanina da shi to shi me alkalin yayi bari da miki baya an ta sama abin da ban gaya miki ba mm. a san wancan garin da muke rayuwa yarinya ta haka suna irin wasan nan mm. sai irin yaran garin suka zo irin wasan nan inda nake gurin mai shayi nan sai suka kike suka tafi ita wasa yarinya nan san mu ko kwasa aka neme ta aka rasa a garin nan dan ma ya zuwa ya ce masa ina sanan shi na batan mai yarinya nan ma ya hauyi min irin dukan nan sai da ya cire min hakori daya rayuwar nan da rudani a cikin ta haƙori wallahi sai da ya cire haƙori na ɗayan gaya miki hmm. nake ba ba alƙalin labari hmm. sai yarinya washe gaje ta kwana ta hantsi sannan yarinya ta ce ai ga nan suka je su ta kwana a wannan wuri amma kin bincika ina suka kwana kuma ba a mata komai ba da na tabbas na bincika ina suka kwana amma kuma ba su yi mata komai ba yarinya da suka je su wasa sai da in kesa a wani gida ma ta kwana wurin irin haka ita ma dai matar ba ta babbace na ta yaran ta da suka kwana ta ce duk inda take ma ai gobe yarinyar za ta koma ita yarinya da ita tana da wayo aka ce ai nake aka kama ita ta ce ai ga inda muke rayuwa wanda muke zama suka samun ita to nan ma sai da ya duka ya cire min haƙorin ga miki baki na ya kumbura to ina baki labari an ta asma da gama gaya alƙali abin nan da ya faru mm. sai a ita to wannan sai ya daure sai ya biya diya wannan dukan da ya min mm. ko ya daure shi ni kuma sai ya bani tausayi na ga ya fara hawa sai nake cewa ai da kuɗin shi a gurina bara in bashi akwai kuɗin nashi ke a wurin eh akwai kuɗin shi amma kuma ai ba wai kuɗin sa ne kuɗin da nake wannan bara ne dan tara na ce kuɗin shi ne iban ah. ajiya na ga alƙali sai in taimaka sai ya ban wasu na ba alƙali kuɗin wannan kuɗin bara na bashi ce gashi kuɗin mata ne kira sai kun yi tawakkali a sallame shi a bashi ga kuɗinsa a wurin sai a yi kin tabbata na ce na tabbata kuɗinsa ne gashi a bashi a cike shi ba sai an ɗaure shi ba. Shine aka dawo miki da kuɗin? Shine aka ba wa da hmm. ba alƙalin aka dawo min da kuɗin hmm. aka sake shi daga gurin alƙalin. To da gurin alƙalin me ya faru? Ina ki labari bayan alƙali ya sallame ma an ta asma'u da kan nan na ce mashi to daga nan ba inda zan tsara ka yau sai kwanan Kano. ni wallahi ba zan zauna ba a garin nan sai ce to idan ni zan tafi tafi shi bai tafi sai to ni da kan gan na yi maka alwashi yau sai kwanan Kano mm. zan koma ni naftu gaya miki na tar motar Kano muka hawo motar Kano yara suka yi temin iwa a cikin mota ga yunwa mm. dama akwai yan kuɗaɗe a hannuna sai ne sai musu gida mai gici na ba su suka ci haka ana ruwan sama na fito kafin mu zo na ta ruwan na ba yaran suka shasha suka yi bacci a cikin motar kafin mu iso Kano. Ga miki muna tawa a cikin wannan hanya aka zo aka ce hanya babu kyau aka tattare mu. Mm. yan kan hanya barayin kan hanya haka ne suka duba da ki ba mu da rabon shan wahala aka duba aka babu komai a cikin kwana mu da hannuwan mu aka ce mu wuce matafi ina ga miki an asma wallahi haka na shigo garin Kano a wahale tsiya tsiya ne a firjin na wani baki na ko ina rame na zo gida aka ringa faɗa mai isa na maji nisan maji kaza kaza iyaye da yan uwa kowa aka ce ina ki na ce ai shi yana can ya kitowa san miji ne kai kika bi shi na ce a a'a wallahi kuma shi ba ga miki kin ga da haka da awar na shi ya iban takarda ina zaune a garin Kano haka ya dawowa yau zai dawo gobe zai dawo bawan Allah nan shiru babu batun dawowarsa ga yara hudu a gabana na rasa yaya zan yi ga ba arbin ba boko na rasa me ike min daɗi in na kira nan basa bata ta dama kan nake babu sabis ni kuma dama ban da waya lambar da nake amfani tashi da riko ta aka na kira nan ban gaba ɗaya ba ta shiga katsan karar nan sai cewa aka yada shi ma garin kana shi ma ya dawo ba irin a wahale Mm. a siyasa idra a gidansu kawai ina kwanta ina bacci jama'a kan yan farkawa ne ya dawo na ce kamar an farki wani bai dawo iya dawo sai cewa to yanzu ya dawo ji nema mana gidan anan mu zauna sai da ce mani a'a ba zan zauna ba sai kawai ban takarda ta wannan wahalar da na sha ta ba Allah ya saka shi fi mun alkhairi Allah ya da kowa raban sai ce shi ba zai ba takarda na ce mai to ni wallahi na gaji sai ka suke ni ba inda zan ƙara koma da kana mata ne kira sai kun yi tawakkali dan da ganna gaban yana ka ban takarda ta to shikenan in dai takarda ake so wallahi ba zai ba da abin da za a je a yi haka dai abokanan su yan uwa kowa in koma in yi hakuri yara ya ce musu wallahi ba zan iya ba katsaran da Allah ya so yanke mu wala kawai ina race ya kira ni kina ina race mishi ina gida to ki zo ki karbi sakon sai ce sakon me ke kawai zo ki karba na fita ina fita in baki lawali kawai sai ya ce takarda ce wannan kike so ta ita to ga takardar ki kina wannan zamani mutuwar aure ta yawa Allah d'a kowa da rabon sai na ce masa amin ya Allah ana cewa wai sakin mutuwa a zafi ni wallahi ne yawan takaddan ma ban ji zafin mutuwa masu bin irin wahalar da na sha a hannun mutumin da kalubalen na fuskanta kawai ne da yaman takardar na imin wani ikirani wallahi zan sani wani takardar da ya bani da aure har abada sai nake ce mishi ai duk abinsa hmm. bai ya Allah ba kuma tun nake miki anta asma yau shekara na hudu a gida amma kuma har yanzu aka fito kamar auren za a yi sai ga duk maneman sun gudu da an fara gana auren babu duk sai ga sun gudu hmm. to ni da yanzu na rasa me yake damuna idan na kwanta bacci sai kiga ina muna na mafarkin mafarkin sai na zo mu amuna mm, kama shi mijin da na rabu da shi ki hakuri ko gaskiya ba zan iya koma gidan shi ba saboda na koma babu daɗi kin ce ga yara ba kya jin tausayi wallahi yara ina tausayi saboda su yaran ma zubin su ne abin tausayi ba ni kaina ba mm. amma na koma na san ai babu daɗin sai mun koma gidan jiya mm. wahalar dai tana duka ba zai canja hali ba kuma zai fasa abin da ya niya ba tunda mahaifiyarsa ba ta san laifin su dama a baya na gaya miki wannan dai shine kaddara ta idan kuma gancin ne ma dai shine Allah ya zaɓa wani abin da ya fi alkhairi. To gare ku abokan aiki.